وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ya wannan manzo mun saukar maka da alkur'ani da gaskiya babu shakka ko kokwanto cewa daga Allah ya sauka yana gaskata abin da ya rigaye shi na littattafan da aka saukar yana mai amintar da abin da yake cikinsu duk abin da ya dace da abin da yake cikinsa to wannan gaskiya ne abin da ya saba masu kuwa barna ne ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar maka kada ka bar abin da aka saukar maka na gaskiyar da ba shakka a cikinta don ka bi son zuciyar abin da suke riko da shi mun sanya ma kowace al'umma tsarin shari'arta na hukunce-hukunci da hanya bayyananniya wadda suke shirya da ita da Allah ya ga damar sanya shari'o'i da yayi sai dai ya sanya ma kowace al'umma shari'arta don ya gwada kowa da kowa a gane mai biyayya da mai sabo. Ku yi gaugawa zuwa ga aikata alheri da barin munanan ayyuka. Ga Allah kaɗai za ku koma ranar alkiyama, za mu ba ku labarin abin da kuke saɓani a cikinsa, sannan ya saka muku akan abin da kuka gabatar na ayyuka.